dai banguwa yara yau ana ta wasan kasa ba makarantar ne eh. haka ya aika kayi koyi ko ba daura baka bako sai dai bako yaro a'a bako namiji wallahi ka rage bakuwan jaka baka bako mm, sai dai bako yaya wai da dandali nake so dan ketara in samo jar fara gangariya baban sun yi mai yayi wannan mutum wannan mutum yadda kasar gallo haka ya fi ni iya iya ya wannan baka bako da kai bako na miji wallahi ka zan yi bakuwar karya garjejiya ta farauta ma ni kurani baka bako ai sai dai bako ai tun da ka gane mu za a tafi da kai da bako na miji wallahi ka zan yi garjejiyar karya baka bako baka gane wai yanzu me yake ko dai mutanen garin nan sun daina jin tsoro na ne duba ka ga kudin haya ma ba sa kawowa akan lokaci kusa in ce ranke daɗe laifinki ne wannan saboda me kina da magana kuma kina da masu karfi duk abin da kika samu mai akan wannan abu yi zami in kika ce mai kisa kisan fa zami ai ke ce mun zama kamar solo biyu a garin nan kowa ya rena mu ki ba ki gani ran nan yaran nan da za a sawo kamu bubbuga masa ke kika ce a kyale shi to ba dole mu zama solo biyu a garin nan ba to shikenan daga yanzu abin zai zama doka in ne magana guda daya ta zama kamar littafi yawa to ga haka ma yafi haka ma yafi kina da gari kina da gari mu ba abin da zamu ci Thank you. irin yadda nake ji a ta kina ji da gaske ya sosai ina san ki da yadda duk wata ɗaya mace ke tare ke kake ba kya ji ne waye wannan saurayi na ne saurayinki malam waye baka izinin shigowa cikin wannan gidan ka wuce kofar gida ka wuce soro ka zo har nan cikin gida kai mana zance ni ce na ni na ba shi izini ka ba shi izini kwarai kuwa ban isa ba ne gaskiya kin san hakan bai dace ba da me bai kamata ba a ce namiji yi kamar wannan ya wuce kofar gida ya wuce soro ya shigo mana cikin gida ya ne mana zance sannu masanin shari'a sannu kwanan nan fa kake alwala kake barar lam'a nake cin gyaran ka eh kuma shi ne a alada ya kusance mu domin kwanaki kaɗan ya rage ya zama sulkina ku shiga ɗaki da tabar ma a cikin da shimfiɗa ku zaura ku gida kai kin fa san wannan ba daidai ba ne ni kwa da san rashin daidai a gidan nan ina namiji ina babba ya kamata a ce kalle na mata in za su yi abin da bai kamata ba in magana to kaga yanzu idan kika riga kika bata lamarin su ni ban yi magana ba na cuci zira'u to sai ka ban takardar saki tun na aure na kake da ka shigo gani kai ya da kaikaye ta namiji baligi kamar wannan kuma da akwai ya uwarta ban da ita ai bai kamata ba to yanzu dai na ce su shiga daga daki ko za ka shiga ka fito da su da akwai ranar eh? da zan shiga in ban shiga yau ba to da akwai ranar da zan shiga to har fa in baka da izini da ikon da zaka iya haka shiru ma ya fi maka sauki ba zan iya wai mutumin da nan nake cin gyaran ka kai alwala ka ballama wai har ka san wani kuskure na shari'a ina mallaki hankalin kai oh, to ai daga yaro ake koma babba haka ne ni yanzu dole in faɗi gaskiya da ka shigo ka ga suna wani soshe soshe ne rana ce dai ka ta Allah ta gata ai ba bare ka ce ba idan ki a gurin kina ɗakin ki lokacin da za a yi kin sani ya na ji kun yi shiru a cigaba da taji maza irin wannan da akwai eh. matsala yawwa ina nan ne kuma ina jira a yanzu shi kenan idan suka lalace rubuta mugun dutse an buga da ke an bakki katanga sukari kike da kike kowa jingin da ke sai Allah sa bilahi la ilaha illa mata me kaman maza kwari ne babu Allah ya kara muke wari Allah ya taimake ki rana ta kake yi ni ai ba kai ne kirari ba mace mai kamar maza kuri ne babu jaruma a maza jaruma a mata Allah ya kare ki Allah ya tsare ki Wai ka san me kai kuwa? Na sani mana. ka san wace ce kaiwa ga ka ganta ka dauke ni kai yanzu ana ka tunanin a duk garin nan da akwai wata yarinya wadda ta isa ni in tsugunna in gaishe ta au kana nufin ba za ka gaida ita ba ayo in gaida ita yanzu idan aka ce ana neman samarin da za su aure ta wanda su fito takara kai kana tunanin ba zan fito fitowa zan yi wace ba za ka aura kai a ta wuce na aure ta ne a ta wuce a dai gurin ka ta wuce ai ba ba a wasa da ikon Allah haka ne amma kuma kai dai a gurin ka eh zai abu ne wanda zama to zai kasance da wuya to ni a guri na aurenta mai sauki ne amma ni na dogara da Allah da Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ne kake nema na? Ni ne nan. Ah, to, mana hansibi? Ya gari. Gari lafiya dan wallahi. Mana nan mu gaisa. To, ba laifi. La ya kokari. Ai ta lawa. Ba da Allah. a san dalilin da yasa na zo gurin ka a samfura ake nema ne ko ba wannan magana ce ta kare zuwa ne na baka shawara kan abin da kake kaga wannan sunan da ake faɗa maka hmm. wallahi ne da ce akai ware ka gyara amma kai ana faɗa maka kai kana ganin burgewa kake kana ɗaga kai kana daidai wallahi ka gyara kuma shi ba kowa addini sa hanya ake seta masa madaidaiciya a'a wallahi haka ne amma idan ba ya zo kayo da shi ko kai masa wani abu haka bai dace ba idan shawarar da na gida maka in ka ga dama ka dauka in ka dama ba kuma sako da yayi haka ne to Allah ya saka da alheri Allah ya gyara suwaye wa'in nan za shigo mana cikin gida ba sallama da wasu gargaɗi kina magana ina ƙara magana kuma za mu ci kurkure ki mi waje da ke su waye kuma ina menene yaya na gajiya daga ina lalle ya ci da jari kowa a garin kuma duk wanda ya gani na gita shi ya gaishe amma shi baya gaishe ya cikin wannan sakon in ya zo ki gaya mashi amma fa sakon naki ne fa ba fa nashi ba in kunne ya ce ya ita ce wa eh ita ce wa su kuma su waye wa ina wannan ce ike yi mu ɗan gidan mai gari wanda take yawo da mazan nan ko duk garin nan an santa wani salo ne kuma wannan har cikin gida da wannan karatan zabaniyawa bari leƙa an kare musu kuma kake je wallahi ki rufa mana asiri dan wallahi da maza suke yawo saboda kake je ta ƙarasa mana ke ji wata fitsara da ladabi wai ƙasa aka durƙusa ake min jawabi mace Allah ya ba Allah Allah tambaya ne ke da Allah gidan gari gidan gari nan ne ba nisa nan ne ba eh, kai kai eh, eh, kai kai Ah, sannu wala ya kokari ina ake wannan haka yake sai dai ba? ina ake nema bakin mai gari bakin kuma bakin mai gari bakin waye sai da baka bako sai bakuwa in bana bako mai sunu sulami da ice akan baki mai martaba sunu sulami da ice wala kaddukan ramna bani adam kuma kabira kwanan nan sai ka tana mun da bakin da lokacin mu eh. yara sun kafa wani gado-gado suna hawa <laughs> a nan naji wannan kalmar ta kafa da eh, walakadin eh, na bani eh, adam ma'ana Allah ne yake faɗar irin karrama dan adam da Allah ne ya ce na karrama dan adam da ya karrama dan adam din kuma sai ya shiga tsakani da tsakani kan zalunci ya ce to ni da na yi kama ba zan gudanar da zalunci a tsakanin da kuma kakwai kokari ko gudanar da zalunci da haka dole in karrama Allah haka mu je in tare tare kuke eh, tare darajar ta za a yi maka ai ah, ah, ai ban Allah je ka shi fa baya ba ah, a je ka baki yayi